masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zankon shirin Hausa Radio VOH na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta Lahadi da fatan yin cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba bayan nan zamu gabatar da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na Afirka a yau bayan sa akwai shirin murin masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan zamu gabatar da shirin nan na amsoshin akida mu kare shirin nan na duniyar mu a yau. wanda su ne jiran abin da za su da yadda Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 24 ga watan Yulin shekara ta 2022 wanda ya daidai da 25 ga watan zalhijjan shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan yulin shekara ta 1993 sojin isra'ila suka fara kai wasu hare-hare ta sama da ƙasa akan kudancin ƙasar labanan da nufin murkushe ƙungiyar hezbollah wadda ta ɗauki makamai kuma tana nuna turjiya ga mamayar sojojin yahudawa a kudancin ƙasar a waɗannan hare-hare dai an kashe fararen hula 128 an kuma raunata wasu kimanin 500 sannan kuma wasu kimanin 400 sun ƙaurace wa gidajensu har ila yau an lalata wurare masu muhimmanci a kasar talabana sai dai duk da haka ƙungiyar hezbollah ta ci gaba da gare hudawa har sai da ta sami nasarar korarsu daga kudancin kasar labanan a shekara ta 2000 da karshe masu ware kun san cewa shekaru 128 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan yuli na shekara ta 1894 aka fara gwabza yaki tsakanin china da japan bayan da sojin kasar japan suka fara kai hari akan gabar ruwan kasar china a lokacin japan tana son ta mame wasu tsibirai na kasar china da kuma yankin koriya akan haka ta yi amfani da makamai waɗanda suka fi na china wajen ƙaddamar da harin duk da cewa dai china ta mayar da martani kuma sun kwabza yaƙi da japan a lokacin amma japan ta yi nasara akan ƙasar china wannan ya baiwa ƙasar japan damar kwace iko da koriya da kuma wasu tsibirai na ƙasar china amma daga bisani japan da china sun canza yarjejeniya a kan bayar da 'yanci ga koriya a matsayin ƙasa mai cin gishin kanta amma a ƙarƙashin kulawar ƙasar japan yaƙin china da japan da shine babban musabbabin barkewar yaƙi tsakanin japan da rasha sakamakon harba makamai da japan ta yi akan wasu tsirbai na sojojin rasha waɗanda suke jiki a cikin kasar china a lokacin da japan take kai hare-hare a cikin kasar.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

To da farko ga mahimman kanan labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta aiki da wani babban jami'inta a Mali a wani mataki na ɗinke barakar da ke tsakaninta da mahukuntar rukun ƙwarar sojin Bamako. Iraki ta sanar da shirin haɗa wani taron ministocin harkokin wajen ƙasashen Iran da kuma Saudiyya. Iran ta sanar da cafke wani gungun 'yan leƙen asirin Isra'ila da ke shirin kaddamar da hare-hare a cikin ƙasar. To yanzu ga cikakkun labaran. A wani lokaci yau Lahadi ne ake sa ran mukaddashin sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin da suka shafi ta tawagogin wansar da zaman lafiya zai isa a ƙasar Mali a wani mataki na ɗinke barakar da ke tsakanin mahukuntar riƙon soji na Bamako da Majalisar Ɗinkin Duniyar. yayin ziyarar da zai kwashe kwanaki biyar a mali jean pierre lacroix zai tattaunawa da mahukuntan malin kan batun tsawaita aikin tawagar ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali dangantaka tsakanin majalisar ɗinkin duniya da kuma mahukuntan mali ta yi matukar sami a makonnin baya-bayan nan inda har ma mako ta sanar da korar kakakin tawagar ta wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya cewa da minisma daga ƙasar ta mali bisa zargin sa da yada labaran da mahukuntan ba makon suka ce ba za su lamunta da su ba baya ga hakan kuma akwai takaddamar da ke faruwa game da batun sojojin nan 49 na ivory da kasar malin ta tabke tare da zargin su da cewa sojojin haya ne bayan da tun da farko aka bayyana cewa wani bangare ne na tawagar ta minisma sai dai daga bisani majalisar ɗinkin duniyar ta ce ba ta da wata alaka da su ana sa ran dai majalisar ɗinkin duniyar za ta yi ƙarin haske game da batun sojojin 49 na Coast da malin ke tsare da yau sama da mako biyu sannan da matakin da malin ta dauka na dakatar da kai kawo na tawagar minisma a cikin kasar. iraki ta ce za karbi bakuncin wani taro na tsakanin iran da sautiya a matakin ministocin harkokin wajen kasashen a wani bangare na ci gaban tattaunawar solon da bagadaza ke shiga tsakanin bangarorin biyu ministan harkokin wajen iraki fuad hussein ya sanar cewa yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ya buƙace su da su shirya taro na tsakanin iran da saudiya a matakin ministocin harkokin waje na kasashen a bagdaza babban jami'in harkokin wajen iraƙin ya ce tuni ya tuntuɓi ministan harkokin wajen iran kan batun kuma yanzu haka suna shirya lokacin da ya dace na haɗa taron wanda zai kasance na farko a bainar jama'a tun bayan da kasashen ke tattaunawa a asirce a shiga tsakanin iraƙin tun daga watan afrilu iraki ta karbi bakuncin taron na tsakanin iran da saudiya so biyar amma a matakin jami'an tattara bayanai da tsaro na kasashen kuma tun lokacin mahukuntan tehran da na da sun bayyana samun ci gaba a shirin tattaunawar da suka yi ko da yake suna da sabani kan batutuwa da suke takaddama a kai musamman batun yakin da saudiya ke jagoranta a kasar yemen saudiya ta yanke alakar diplomasiya da iran ne a watan janairun shekarar 2016 bayan da wasu 'yan kasar iran cikin fushi suka farma wa ofishin jakadancin ta domin nuna bacin ransu game da hille kan wani shehun malamin 'yan shi'a sheikh nimir bakir al-nimir da saudiyar ta yi ma'aikatar leƙen asiri ta iran ta sanar da bankaɗo wani gungun 'yan leƙen asiri da ke da alaƙa da hukumar leƙen asirin mossad ta isra'ila a cikin ƙasar a sanarwar da ma'aikatar leƙen asirin ta iran ta fitar ta ci dakarunta sun cafke mambobin gungun 'yan ta'addan da ke leƙen asiri wa gwamnatin 'yan sahayoniya sanarwar ta ce mambobin da suka shigo ƙasar ta yankin kurdistan na iraki na shirin kaddamar da munanan har-haren da ba a taɓa ganin irinsu ba a cikin ƙasar saboda suna ɗauke da na'urori da ababen fashewa da kuma kayayyakin sadarwa na zamani kawo yanzu iran ta ce tana cigaba da gudanar da bincike domin samun karin haske kan gungun masu leƙen asirin da ke da alaƙa da hukumar ta mossad da kuma ɓangarorin cikin gida da na waje da suka taimaka masu. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Ƙasar Rasha ta sanar da kai hari da makamai masu linzami a wasu sansanonin soji a tashar ruwan yankin Odessa mai matukar mahimmanci wajen fitar da hatsin Ukraine. Da take sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce makamai masu linzami samfuran kalibir sun wargaza wasu sansanonin soji a tashar ruwan Odessa. maria Zakharova ta bayyana hakan ne a shafin na manhajar Telegram bayan kalaman da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi na cewa harin da Rasha ta kai ya keta duk wani tsammanin tattaunawa daga Moscow. Harin da Rasha ta kai ya zo ne kwana guda bayan da Kyiv da Moscow suka cimma wata yarjejeniya a ƙasar Turkiyya da za a fitar da hatsin Ukraine da ya makale tun bayan da Rasha ta farma wa ƙasar ta Ukraine da yaƙi. To a fagen wasanni kuwa Afirka ta kudu ta lashe gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta Afirka ta mata bayan da ta ɗoke Morocco da ta karɓi bakuncin gasar ta bana da ci biyu da ɗaya. Karan farko kenan da Afirka ta kudu ta ɗoki kofin gasar ta mata a tarihi bayan fafatawa a wasan ƙarshe na gasar a shekarun 1995 da 2000 da kuma 2008 da 2012 da kuma 2018 zambia ce ta samu matsayi na uku a gasar ta bana bayan da ta ɗauke najeriya da ci ɗaya mai ban haushi hakan dai na nufin afirka ta kudu da ta lashe kofin da kasar maroko da najeriya da kuma zambia su ne za su wakilci nahiyar afirka a gasar kwallon kafa ta mata ta duniya da za a yi a baɗi to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gishe da san barka dauke da labaran duniya. Yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin mai lamura da suka shafi nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar a yau shirin namu da yadda allah zai dubi ne akan rikicin baya bayan da ya barke a kasar sudan a tsakanin kabilar hausawa da kuma 'yan kabilar berta wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari ɗaya a tsakanin ɓangarorin biyu za mu yi dubi akan rikicin da kuma musabbabinsa da kuma yin fashin baki akan abin da masana suke ganin cewa shine mafita wajen kauce faro irin waɗannan rikice-rikice musamman tsakanin hausawa na sudan inda kuma abokan zaman su da fatan masu wari za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin a cikin makon da ya gabata ne dai aka samu barkewar wani rikici a tsakanin 'yan kabilar hausawa mazauna kasar sudan da kuma 'yan kabilar berta waɗanda suke bayyana kansu a matsayin 'yan asalin yankin wanda kuma wannan bukata ita ce ta yi sanadiyar barkewar wannan kazamin rikici sama da mutane ɗari ne dai aka kashe sannan kuma aka tilasta wa wasu dubban hausawa tserewa daga gidajensu lamarin da ya jawo gagarumar zanga-zanga a wani bangare na sudan musamman ma dai akan musgunawa hausawan akalla mutane takwas ne dai suka mutu bayan wannan zanga-zanga lokacin da 'yan sanda suka yi kokarin dakatar da ita hausawa waɗanda asalinsu ya fito daga yammacin nahiyar afirka ne sun kwashe tsawon karnoni da dama suna rayuwa a sudan galibi dai suna zama a ƙasar ne a matsayin wurin da suke yada zango yayin da suke doguwar tafiya mai cike da wahalhalu zuwa maka domin sauke farale dukan musulmi dai kan yi ƙoƙarin ziyartar ɗakin allah mai tsarki sau ɗaya rayuwa aƙalla domin yin aikin haji wanda kuma wannan babban jigo ne daga cikin shiga-shigai na addinin musulunci turawan mulkin mallaka a najeriya na cikin mutanen da suka sanya tafiye-tafiyen hausawa zuwa gabas ta tsakiya lokacin da suka ci galaba akan daular usmaniya wato Dolar usman dan fodiyo a shekara ta uku. inda jikoki da mabiyansa da dama suka koma da zama kasar sudan a yau al'ummar hausawa sun warwatsu ta ko'ina a duniya bayan samun 'yancin kan sudan a ranar 1 ga watan janairun shekara ta 1956 an yi kiyasin cewa akwai hausawa biyar a kasar sannan kuma a halin yanzu adadinsu ya kai miliyan uku zuwa miliyan goma a cikin mutane miliyan 44 na al'ummar kasar sudan suna rayuwa ne ta hanyar yin ayyuka a tsakiyar kasar ta sudan a ma'aikatan harkokin noma da kuma gonaki waɗanda suke kogin sudan sannan kuma da yawancin birane na kasar ta sudan da al'ummar hausawa suke rayuwa tasirinsu akan al'adun 'yan kasar sudan ba zai musultu ba kuma ana ganin hakan a wurare da jama'a da suke gudanar da harkokinsu kamar kasuwanni da gidajen sayar da abinci da sauran wurare waɗanda suke haɗa jama'a a rayuwa ta zamantakewar al'ummar sudan akwai wata mata bahaushe ya kuma mawaƙiya wadda ta yi suna matuka a ƙasar sudan da kuma sauran ƙasashen hausa wato aisha alfalatiya wadda ita ce mace ta farko wadda ta fara yin waƙa a wani gidan radio a sudan a shekarar 1942 da kuma waƙiya ce wadda ta shahara a sudan saboda waƙoƙinta na soyayya wanda take yi da hausa da ma sauran waƙoƙi na siyasa musamman gabanin samun 'yancin kai na ƙasar ta sudan ta kuma ziyarci nahiyar afirka ƙasashe daban-daban a lokacin yakin duniya na biyu inda take nishaɗantar da dakarun ƙasar sudan waɗanda suke taimakawa birtaniya a wannan yaƙi duk da haka dai hausawa na shan wahalhalu kafin su samu karbuwa a wajen al'ummomin sudan hausawa sun daɗe suna fuskantar matsaloli da tashashen hankula a sudan da kuma nuna musu bambanci da wariya da kuma kiran su a matsayin 'yan kasashen waje wanda ake yi kamar yadda wasu masana tarihi da suke bin diddigin lamurran na al'ummomi na yammacin nahiyar afirka suke bayyanawa masana tarihi da dama dai suna danganta tashin hankali da batutuwa da suke da alaka da filaye lokacin mulkin mallaka birtaniya ta kirkiro wani tsarin noman rani mafi girma a duniya tsakanin jihohin blue nile da kuma white nile lokacin da tsarin ya soma aiki a shekara ta 1911 an fi amfani da bayi a matsayin laborori domin noman auduga ga masana'antun arewa maso yammacin ingila banda birtaniya ta kawo ƙarshen sana'ar bayi a yankin a shekara ta 1924 yankin gezara da a yau ya fatada zuwa sama da eka miliyan biyu na fama da karancin ma'aikata a cewar wasu masana mafita ɗaya da turan mulkin mallaka sa kawo da ita ce baiwa al'ummar hausawa dubu uku filaye domin karfafa masu gwiwar zama a wajen inda yawancinsu ke aiki da tsarin noma a gizira wannan ya sanya hausawa da yawa samun wuraren zama na dindindin duk da cewa dai tun da fari wasu mazauna yankin ba su ji daɗin hakan ba kuma sun bayyana hakan a fili tun daga wancan lokaci wani kuma hakan ya biyo bayan dokar takaita ba da izinin zama ɗan ƙasa ne a shekarar da takwas masanan dai suna cewa an ki baiwa hausawan shaidar zama ɗan ƙasa ne a sudan saboda su ba 'yan asalin ƙasar ba ne a cewar hukumomi da haɗin gwiwar gwamnatin burtaniya wanda kuma hakan ne ya sanya aka hana su damar yin karatu da sauran wasu damar maki waɗanda za su taimaka musu wajen gina kansu shekaru takwas bayan samun 'yancin kan sudan babu wani sauyi na a zo a gani da aka samu ta yadda sai mutum ya nuna cewa kakan kakansa ɗan sudan ne kafin samun shaidar zama ɗan ƙasa wani kuma abu ne mai watukar wahala ga al'ummar hausawa mazauna ƙasar to amma kuma an samu sauyi a shekara ta 1994 lokacin da dan siyasa mai akidar musulunci hassan turabi ya zama kakakin majalisar dokokin sudan inda ya kawo dokar da ta baiwa waɗanda aka haifa a kasar ta sudan ko kuma suka yi rayuwa na shekaru biyar a ƙasar 'yancin zama ɗan ƙasa sai da haka masana sun imanin cewa hausawa suna ci gaba da fuskantar bambanci daga jami'ai inda ta kai sai bahaushe ya kawo shaidu guda hudu cir wanda za su yi rantsuwa cewa shi dan sudan ne kafin ya yi samun takardar shaidar zama ɗan ƙasa rikicin makon da ya gabata ba shi ne na farko da aka taɓa fuskanta a ƙasar sudan ba ɗalibai sun gudanar da wuta zanga-zanga a birnin khartoum babban birnin ƙasar ta sudan akan yarjejeniyar kawo karshen yakin basasa a kudancin ƙasar wanda ya kasanta a shekara ta 1974 hakan ya sanya hukumomi hakikanta cewa waɗannan al'ummomi haɗe da hausawa na da hannu a zanga-zangar ta adawa sannan kuma an haramta wa wasu daga cikinsu shiga biranen khartoum da ummu durman a cewar wani bahaushe mazaunin birnin ummu durman a lokacin an kai hari a kan mutane waɗanda ake ɗauka 'yan ƙasashen waje ne a garuruwa da dama a cikin birnin da wajensa da kuma aka sanya wasu daga su a cikin jiragen ƙasa zuwa nayala da ke kudancin darfur da kuma cikin manyan motoci na safa-safa zuwa adre da ke gabacin ƙasar chadi sai da gwamnatin chadi ta ki bari a waje da su wanda hakan ya jawo al'ummar hausawa suka samu matsugunan zama a darfur da wasu sassa na sudan rikici ya sake barkiya a watan oktoba shekara ta 2008 lokacin da shugaba umar hassan albashir wanda ke mulki a lokacin wanda wata jarida ta rawaito cewa ya ce al'ummar hausawa da ke kasar sudan ba 'yan asalin kasar ba ne akan ya janyo wata zanga-zangar inda mutane bakwai suka rasa su wasu kuma da dama suka jikata amma daga bisani albashir ya ce ba shi da alaka da wannan farcen abin yana da sarƙaƙiya matuka. sai dai ana danganta mafarin rikicin akan mallakar filaye hada da rikice-rikice na siyasa ko na son iko a jihar ta blue nile a wata ɗaya da gabata sabon gwamnan jihar blue nile ya amince da bukatar hausawa na kafa masarautarsu a jihar wanda ya baiwa hausawa damar faɗa a ji a cikin harkoki na cikin gida hakan ya ɓata wa shugaban sarakunan jihar rai wanda ya fito daga 'yan kabilar ta berta da kuma ya ba da sanarwar cewa kada baiwa hausawa iko sosai a maimakon haka ya ce a naɗa shugabansu a matsayin babban malami wannan ya jawo kiraye-kiraye daga kwafen sada zumunta na cewa a kwace izinin zama ɗan ƙasa na al'ummar hausawa da kuma filayen da suke mallaka na noma an kuma yi garkuwa da sabon sarkin na hausawa wanda hakan ya jawo tashin hankali na baya-bayan nan masu ido dai sun ce dukkanin bangarorin na samun goyon baya daga wajen wasu bangarori na jam'iyyar splm north a jihar blue nile wani bangare ya amince mika makamansa sai da kuma wani bangaren ya ki amincewa da hakan akwai fargabar cewa za su kau da kai daga zanga-zangar adawa da ake ci gaba da yi a fadin kasar kan juyin mulki wanda soji suka yi a watan oktoban da ya gabata lokacin da sojin sa kafar da gwamnatin haɗaka da ƙungiyoyin farar hula da ke da niyyar shirya zaɓuka a shekara mai zuwa da kuma ko shakka babu ci gaba da irin waɗannan rikice-rikice na kabilanci ba zai taɓa zama maslaha ga gwamnatin sojan ba da ma kowace irin gwamnati ta fara hula da za a yi kafawa a ƙasar sudan a nan gaba. da jama'a masu hauwa lokacin da muke da share cikin ma'anar zamu ji zamin shirin sai a saruwa ta gaba da ya dala za a je mu dauki don jigon kafin lokacin abincin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare to kamar yadda muka saba a ranar irin ta mukan baku dama ce ta isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga yan uwa da abokan arziki malami na farko gare ka Assalamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagar Local Government daga Sokoto a tarayyar Najeriya kamar yadda kuke ba da dama a kowane karshen sati. A yau ma zan yi amfani da wannan damar da yin isar da sakon gaishe gaishe na zuwa ga abokaina kamar haka haɗa mai kwamfuta mai yama Ahmad Ladan Girkau Sanusi Maɗatai Isu Maɗatai Bala Ruwan Kanwa Faruk mahekaroba Roba Yaƙo Mai Aski Badaraka Ibrahim Haruna Mai Anguwa Ilyas Kurezi Nijar Ilyas Yakubu Digawa doziman taxi moto turbin official shitu tahir agadas kabiru solu usman rabi mai aski samariya haruna dan nijar muhammadu dan bare bare tasi ungo tudu da magaran na agwa mai faji alkasim baban liman ahar tsoho mai albarka nijar abdulaziz prezi letoro mai sains hassan alhaji umara hussaini star kasuwar kwalliya gazali abdu tasawa ibrahim haruna mai anguwa shi po2 park mamman shafi'u kenan baban gida fajewa ta kai isa jikan mai saje gwani lawal ali gama da mai gaishe su na zifi ibrahim rugar malam shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya da fata sun yi kuma suna nan cikin koshin lafiya assalamu alaikum sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran da fatan an waye gari lafiya muna godiya da ake bamu dama muna gaida uwa da abokan arziki da farko dai ina gaida jagoran shiri malam hassan barka akwai aboki na sanusu madattai akwai yusuf madattai akwai yako mai aski ba da raka akwai shugaban murawa mai aski akwai dazuman takasimoto akwai abdulaziz firezi akwai yahaya dan baiwa akwai abokina abu makiyayi faranko da magaran ina gada na agwa da letoro mai isans a zandayar ina gada city tayar ina gada ilyas akwai yakubu mai aski zandayar mai magana inusa makiyayi daga jeza jihar da magaran jamhuriyar musulunci ta iran muna muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa barakatu sashi hamsa na biyu suna sunana ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru kamar da kuka saba ba mu dama a kowane karshen mako a yau ma na shigo shirin ne domin in gaida yan uwa da amina arziki a farko yana gaida kwamar iliyasu yakubu digawa akwai kadoro diga ga dan filanin warje akwai sanisi madattai da magaran akwai isuhu madattai da magaran akwai uda muhammadu jakuri akwai kabiru sula usman bakin kasuwan taransa da magaran akwai shi tayar agadas da isa bukar tsoho mai albarka akwai eh, murtala mai shayi bakin kwastan house sokoto akwai shehu kacal da kafisan ana Zikiri da Hussaini Sabon Yaro daga ƙarshe ina gaida ɗaukacin masu sauraron wannan shirin. sunana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan miƙa saƙon gaishe gaishe zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina da hassan barka shine mai watsa wanga shiri ina mashi fatan alkhairi ina da iliyasu ina da na agwa mai faci ina da letoro mai su bakin ofital ina da muji soja mai adaidaita sahu ina da abokina sabu sabiola da mushe alimin Umar karimu da yarbe mai kanti da abdulaziz yan zero ina da shugaba rabe mai aski ina gaida isu madattai sunushi madattai mamman biniya awashe shi ma ina mishi fatan alkhairi musa adarin asuba da magaram shi ma ina gaida shi mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku daga nan unguwar Mara ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar To da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja muje. je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Rabah mai aski daga damagaram Jamhuriyar Nijar shugaba na kungiyar masu san radio. Ina mai sabon gaisuwa na barka da karshen mako zuwa ga Ado Usman ta Kasimoto akwai na Agwa mai liki akwai Letoro mai isan sanan bakin ofital. A gaida mun ya mai aski nan ba da raka akwai Muhammad Dambare da ke babban birnin Yamai akwai Alkasum Taylor wanda yake a birnin agadez a gaida mani shugaba iliya mai shago kanan garkin daura a maika masa ungaswa gaisuwa na barka da karshen mako zuwa ga usain star da ke na gan kwalliya a maika masa ungaswa na barka da karshen mako ga dukkanin mambobin mu na kungiyar masu kira da radio musamman masu noshi da yusuf wanda suke a nan garin madatai akwai abu da wanda aka sani da suna kibiya wanda yake unguwar kadamari a jamhuriyar nijar abdulaziz prezi dj alusto a maika masa ungaswa gaisuwa na barka da karshen mako assalamu alaikum radio boh jamhuriyar musulunci iran mai magana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya game da dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaisuwar sada zumunta ga yan uwa da abokan arziki kamar haka akwai hassan barka mai gabatar mana da shiri a wannan gida mai dumbun albarka da fatan kawo ne cikin koshin lafiya akwai ibrahim iromo daki akwai ayuba sarkin hakuri lafiya akwai kabiru sule da suke da magaram akwai yakubu mai aski ba da raka akwai isuhu suleiman madatai da magaram akwai sunusi madatai da magaram akwai samariya haruna idris mazaunin kasar libya akwai ibrahim haruna mai anguwa dingirawa buza dan nijar mazaunin kasar kamaru akwai nazifi ibrahim rugar malam shagari da ke sokoto a tarayyar najeriya akwai faruku mahe da ke sokoto a tarayyar najeriya akwai haɗabi mai kwamfuta da ke jihar kebbi a tarayyar najeriya akwai adamu a hanza daure da ke jihar kebbi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh gidan radio iran da farko da sunana sanusi maɗaɗe daga nan jihar da magaram a jamhuriyar niger na shigo shirin ne ɗauke da sakon gaishe-gaishe kamar haka yau ma kamar kullum zan fara da isufu makeri maɗatai da magaram akwai kuma usaini kasuwar kwalliya akwai na agwa mai faci da leturu ina mika sakon gaisuwa zuwa ga raba mai aski da abdulaziz firizi akwai kuma Abdulrahman da ake sani da abdul kibiya akwai mashi soja mai adaidaita ina mika gaisuwa zuwa ga kabir sule usman mai shago a kofar kasuwar transa da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga hussein haruna wanda yake anguwa kofa tara a nan da magaram sai kuma inusa makiyayi wanda yake geza mai lalle ina mika sakon gaisuwa zuwa ga yakuba mai aski ba da raka a tasu anguwa tudu da magaram akwai kuma uda mamadu ishat kori ina mika sakon gaisuwa zuwa ga haruna ibrahim mai anguwa bingirawa ina mika sakon gaisuwa zuwa ga mamman buniya yakubu awashe sai isa musa wanda aka kai sani da isa rezo ina mika sakon gaisuwa zuwa ga alkasim baba a har a agadas akwai alkasim agadas sai kuma city tela ana agadas akwai banzema ana agadas sunana sanusi madatai da magaram ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah burin jamhuriyar musulunci ta iran mai magana muhammadu mubarak mata mai jihar da magaram a jamhuriyar nijar da farko zan yi amfani amfani da wannan dama da kuka ba mu ta gaishe-gaishe in gaida abokina Ibrahim Haruna Bingirawa mai gari da ke ƙasar Kamaru mazaunin ƙasar Kamaru sai kuma Usman Dan Fodio Layin dangana da magarin sai kuma Man Samunu mai tsangayar almajirai a garin Mata Mai sai kuma Man Salisu a garin Mata Mai sai kuma abokina Man Salimu a birnin da magarin na gode sashen Hausa na gidan radiyon birnin jamhuriyar musulunci na Iran ina godiya ina gaida daukacin ma'aikatan ku gaba 一起来啊！ assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyu ya ta hausa jamhuriyar musulunci ta iran mai magana mu salisu da zon ake kiran shi dozuman taksi moto a dire ta tribune ofisiyal daga damagar jamhuriyar nijar ta farko ina gaida kai hassan barka da kai da iyalan kai na muku fata alkhairi ina gaida shugaban namu mai adalci shugaban raba mai aski akwai hamisu mai kuka akwai umar taku garin kadamari akwai dahiru jega akwai dan small akwai eh, suleiman dan minista nasir na annabi eh, akwai murtala mt ina gaida hawala gurgesa akwai malama matalla malama gala akwai jamila sharkiya fatuwa ramatu bula sha madara ina gaida hussein star kwalliya akwai shafiu eh, akwai shafiu tufak mai wata akwai sitar akwai ilyas prez akwai hassan elaji umar akwai na agwa mai fati akwai miji soja akwai letoro akwai abdulaziz prezi ina gaida alkasu magadez akwai isufu garin madatai sanusi garin madatai ina gaida ahmed eh, ladan girkau ina gaida eh, muhammad muhammad muhammadu dan bari ina da muhammadu fitakwal ina da gwani salamu alaikum uh, radio ta radio mai dugun albarka ina fata za ku bani dama yin gishe-gishe ga manna arziki na farko ina jinjina muku dukan ku baki daya asan barka kai da yelan naka ina jinjina muku mai magana a jamhuriyar nijar a birnin agadas mamman lawali mai dawa ina muku barka da warhaka ina muku sannunku da kokari ku bani dama in gishe-gishe ga abin na arziki ina gida abdullah mulohiya a jamhuriyar nijar abin na agades ina gida shek Saladin a jamhuriyar nijar abin na agades ina gida shek malam sani a jamhuriyar nijar abin na agades ina gida shek malam husaini a jamhuriyar nijar abin na alif ina gida shek malam lawali a jamhuriyar nijar abin na alif da ku lafiya ni ne mai sauran koyo da gobe mallan mai dawa a jamhuriyar nijar na to da fatan waɗanda ka gaida sun ci saƙon naka kuma ina ga da kai ne ma zan taka wa shirin na yau burki sai kuma gobe idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa ai ƙarshen mako lafiya To yanzu kuma sai shirin gaba shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shirin wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da standard stand na Atlas Shahid Murtada Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi da muke kawo muku mun yi maganar cewa musulmi sun sake fitowa yaƙi kwana guda bayan yaƙin uhudu amma tare da cewa sai wa'anda suke da rauni a jikinsu sanadiyar yaƙin jiya wato yaƙin uhudu ne kawai za su fito a wannan karon da haka suka fito suka bi sawun mushirkan makka har zuwa wani wuri da ake kira hamra'ul asad sannan wani balarabin ƙauye ya zo masu da saƙon cewa ƙurashawa suna dawowa don mamayar madina amma suka ce allah ya ishe mu madalla da madogara amma suka tsaya ba su ga mashirkai ba a nan sai suka tabbatar da cewa sun koma makka da haka kuma aka kawo ƙarshen yakin uhudu a cikin shirinmu na yau da yarda allah za mu dubi wasu darussa masu muhimmanci wanda za mu iya ɗauka a cikin yakin uhudu inda za mu fara da dalilan da suka sa musulmi suka sha kaye a yakin uhudu aka kashe mutane duk da cewa allah ta'ala ya yi musu alkawalin samun nasara a nan muna iya cewa allah ta'ala ya cika alkawalinsa na ba musulmi nasara a yakin uhudu ya ba su nasara a lokacin da suke biyayya ga umarnin allah ta'ala da kuma manzonsa sallallahu alaihi wa sallam har ilawa ali da abi alaihi salam ya kashe mai dauke da tutar mushrikai a wannan yakin wato talha bin abi talha sannan a lokacin da aka fara yaƙi na gaba gari ko na gaba ɗaya sun kori mushikai daga filin odo har zuwa kamar hanyar makka amma daga baya wasu daga cikin musulmi suka saba wa umarnin mazan allah sallallahu alaihi wa sallam suka sauka daga kan dutsen da ya umarce su su tsaya sannan wani ya zo ya yi musu karya kan cewa su ma ai su sauka su zo a kwashe ganima tare da su don a wannan karon manzan Allah sallallahu alaihi wa ba zai raba ganima kamar yadda ya yi a yakin badar ba sai da dama daga cikinsu suka gaskata shi suka karkata ga son tara ganima suka manta da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa to a nan ne Allah ta'ala ya kyale su da kansu sai mushrikai suka zo masu ta baya inda ba su zata ba kamar dai yadda allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma daga cikinsu akwai wa'anda suke son duniya daga cikinsu akwai kuma wa'anda suke son lahira kuma wa'anda suke son duniya su ne su ne suka je kwasar ganima sannan wa'anda suke son lahira kuma su ne suka yi shahada suna masu biyayya ga umarni manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai a ƙarshen ayat da allah ta'ala ya ce ya gafarta musu wannan kuskuren da suka yi sai dai wani abu mai muhimmanci wanda ya kamata mu mai da hankalinmu a cikin yakin ohudu shine akwai wasu munafakai wanda suke tare da ƙurishawa wanda kuma suke taimaka musu a cikin musulmi don su ne suka buƙaci mutanen abdullahi bin jubair su sauka daga inda suke tare da yi masu karya kan cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai raba ganima kamar yadda ya yi a baya ba na biyu kuma malaman tarihi sun bayyana cewa a yakin uhudu ne shugaban munafikai abdullahi bin salul ya koma madina tare da wasu daga cikinsu wanda yawansu ya kai kimanin ɗari wato kusan kashe ɗaya bisa uku na sojojin da suka fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan da wannan dalili ne dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya da mayakansa a gaban dutsen uhudu don kada a fara yaƙi da mushrikai sannan wa'annan munafukai su zo wa musulmi ta baya sai su sa su a tsakiya sannan kamar yadda wasu malaman tarihi suka kawo manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaida shawarar fita da kuma yaƙar mushrikai a wajen madina ne don suna son su wargaza madina ne su kuma kashe dukkanin musulmi sannan sun yi amfani da munafukai cikin musulmi don yada wannan ra'ayin a cikin sahabai na cewa a zauna a madina don manzon allah sallallahu alaihi ya amince da hakan sannan buƙatar mushrikai ta cika na yaƙarsu a cikin madina da kuma wargaza musulmi ga baki ɗaya amma da manzon allah sallallahu alaihi ya fahimci hakan sai kawai ya yi musu bazata ya fito zuwa wajen madina wato kusa da dutsen uhudu da haka kuma ya ɓata shirin nasu sai dai za ga cewa yakin uhudu ya bayyana matsayin aliyu da abi talib a fagen fama da kuma yadda yake sai da ransa don kare manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma addinin musulunci da haka kuma mala'ika jibril ya yabe shi a kan hakan to masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun ga shirin nan na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سورارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci idan masu sauraro na biye da mu a cikin wannan shiri mun shiga amsa wata tambaya ce tambaya wadda wani bawan Allah ya yi dangane da al'amari na imama da wilaya wadda yawa yake yana jinsu a bakin mabiya mazhaba a halibaita alaihi salam yan shi'a ne suke maganganu a kan al'amura na imama da wilaya to tambayar da yake shin ahalu suna da ba su ɗauki wannan wilaya da imama ba menene matsayinsu sannan me ma ake nufi da wannan imama din da wilaya din to a cikin shirinmu da suka gabata ko wasu shirye-shiryenmu guda biyu da suka gabata da muka fara ainihin bayani akan wannan amsa ta wannan tambaya wancan shirin da wata mun yi wato dakatar nan da wasu lokuta da ake biki na tunawa da wani al'amari da ake kiransa na gadira home din nan wanda muke bayani mai tsaho akan al'amura da suka shafi wilaya din imam ali alaihi salam to mun dan yi tsokaci mun yi dan yi bayani mun kuma kawo hadisi da kuma bayanai wanda suka gabata to idan dan uwa ya fahimci kuma ya saurari wancan shiri din to ashe kenan al'amari na wilaya in an yi zancen wilaya din nan kamar yadda waɗansu za su dinga cewa an kirkiro wani abu ya shi wilaya wanda babu shi a cikin addini to kaga wilaya ba komai bane illa shugabanci shugabancin kuma na addini shi kuma shugabancin na addinin ya zama da nasi ne wato nassi ne ya ce ga shugaba ya ayyana shugaba wanda kuma idan ka bi wannan shugaban to ka jibinta al'amuranka zuwa ga wannan shugaba din. a dunkulon nan shine imamanci shine kuma wilaya din da ake nufi domin muna ma da hadisi da rasulullah yake cewa man mata ya arif imama zamanihi mata can jahiliya wanda duk ya mutu ba tare da ya san imamin lokacinsa ba to wannan ya mutu mutuwar jahiliya Allah ya kiyaye mutum ya bar duniyan nan ya kasance mutuwar da zai yi mutuwa ce ta jahiliya domin mutuwar jahiliya ya ikhwani ba al'amari ne mai kyau ba Allah ta'ala a wasu gurare da dama na alkur'ani cewa ake cewa da mu wala ta mutunna illa wa antum muslimun kada fa ku kuskura ku bautu ka kuskura ku bar duniyar nan face kuna musulmai to in an ce wani ya mutu mutuwar jahiliya fa ba fa ya mutu musulmi ba kenan wal iyazu billahi to ashe idan al'amari ya kasance haka kuma wannan hadisin na cewa <clears throat> duk mutumin da ya mutu bai san imamin lokacinsa ba imami na zamaninsa ba mutum zai yi mutuwar jahiliya to ai idan mutum ya san wannan nauyin abin da ike cikin wannan hadisi ya kamata ya tashi bincike ne bincike ya kamata duk wani musulmi mai neman ya gamu da Allah subhanahu wa ta'ala tsaf ba tare da matsala ba ya kamata ya tashi ya bincika ya kutsa wajen bincike domin wannan hadisin ba kawai wani hadisin yan shi'a bane hadisi ne na addinin Allah na addini hadisi ne da yake a cikin littattafai na addinin Allah littattafan nan kuma shi'a sunni duk kowa akwai wannan hadisin mutumin da ya mutu mutuwa wadda take bai san imamin lokacinsa ba ba shi da wilaya kenan to fa wannan yayi mutuwar jahiliya to wasu sai ce ai sanin imamin lokacinka to ai za mu iya cewa wane to mun san shi ai ba irin wannan sanin ake nufi ba nuna. sani da ake nufi ka san shi bil haƙƙi a bisa haƙiƙa ka tabbatar ka bincika ka tabbatar cewa imaminka ne bin nas bisa nassi wannan imamin ka ne ka yi yaƙinin imamin ka ne ka mika dukkan al'amuranka zuwa gare shi kana biyayya zuwa gare shi kana fifita shi akan dukkan wanda ba shi ba kamar yadda muke fifita manzon Allah sallallahu alaihi wa ahlihi wa sallam <clears throat> akan dukkan wani annabi sayyidul mursalin ne sallallahu alaihi wa alihi Sallam) haka imamin da annabin Allah ya ce ga wannan man kuntu maulahu fa hadha Allahu akbar ya yi amfani da wannan al'amari ya kuma nuna ya ce fa hadha ya yi amfani da wannan ya nuna shi ya ce wannan wannan wa Ali bin Abi Talib yake nunawa a gaban jama'a a gaban sahabbai a gaban al'umma ga su nan da yawa fa hadha aliyun maulahu Tofa ga ali waliyinsa ne to waliyin nan kamar inda na yi ishara a wancan shirin saboda wasu abubuwa na son rai waɗansu sun fassara shi da fassarori da ba za a iya cewa gaskiya ne alwali zai iya ɗaukan ma'anoni da yawa gaskiya ne amma saboda ƙarinatul hal karina ta nuna wani hali ne manzon Allah ya nuna wannan bawan Allah a gurin babu yadda za a yi cire ma'anar wilaya a nan daga cewa shugaba ne waɗanda suke cewa wai annabi ya tsaye da mutane ne a wani lokacin domin ya ce da su duk wanda ne abokinsa ne to ga alima abokinsa ne wannan magana kamar inda muka ishara wannan magana bai kamata a dinga fara ta ga annabin Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin wannan ba ta da ma'ana kana tafiya a cikin rana <clears throat> tsaka ka tsaye da jama'a waɗannan waɗansu ma sun wuce sun yi gaba waɗansu sun yi suna can baya ba su zo wurin da ake ba ka ce kowa waɗanda suke gaban nan a dawo da su waɗanda suke can baya su yi sauri su taho ka sa a yi shela ka sa a taru mutum wajen dubu ɗari da ashirin da wani abu ka sa a yi maka wani mimbari haka da sirdi sirdi sirdi na abun hawa din na raƙumi ne dokuna ne aka tattara aka yi sirdin da annabi ya hau kai domin a gan shi ya ɗaga hannun ali bin abi talibin ya ce duk wanda ni abokinsa ne to alima abokinsa ne to kenan sai a ce to kenan mu ci gaba da tafiya bayan duk hadisin ya tabbatar kafin ma annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wannan magana ta ainihin daga hannun Ali bin Abi Talib sai da yayi huduba mai tsawon gaske huduba yayi mai tsawon gaske ga wannan al'umma din bayan kuma dama can yayi huduba ban kwana fa an je an yi hujja hajjatul wada hajjin ban kwana can ma yayi huduba a hajjatul wada amma a kan hanya da aka taho ya taho madina a wannan guri na gadir hom nan ma sai da ya yi hudu ba mai tsaho kafin daga baya ne ya kuma zo ya daga hannun aliyu bin abi talibin ya ce man kuntu maulahu fa hada aliyu maulahu amma a nan wai mutane saboda allah wai mutane wai su ce wai annabi ba abin da yake nufi wai ya ce ne kurin duk wanda ni abokinsa ne alima abokinsa ne wannan bai kamata mutane waɗanda suke da tunani su dinga eh, sanya irin wannan magana ga annabin Allah ba sallallahu alaihi wa sallam domin ba ma'ana ba ma'ana amma in ya ce yawwa abin da nake so nuna muku duk wanda ni shugabansa ne to ali ma fa ya zama shi ma shugabansa ne wanda ya nuna cewa annabi wasiya yake bari domin ya kusa komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala yana nunawa a aikace cewa bayansa ga shugaba wanda za a zo a mika dukkan al'amura zuwa gare shi an ka fassara abin bisa wannan fassarar cewa wilaya anan, nan kuntu maula maula anan ma'anarta shine shugaba kamai ka fassara ainihin al'amura na maula da sunan shugabanci to wannan ne yi wa annabin Allah adalci wannan ne yi wa kanka adalci wannan ne ka fito da haƙiƙa ba tare da ka gurɓata haƙiƙa ba domin abin da abin yake nufi kenan saboda haka shi ne al'amari wanda ya kamata dukkan wanda yake neman ma'anar wilaya da kuma abin da ake nufi na shugabancin imamanci da wannan bayani da manzoyi na maula man kuntu maulahu fa hada aliyu maulahu wannan ya kamata dukkan wanda yake mai bincike ya bincika ya kuma tabbatar da cewa abin da ake nufi kenan to anan ashe kenan in mutum ya bincika ya tabbatar da kansa abin da ake nufi kenan to me ya rage masa abin da ya rage masa shine ya san haƙoƙin shugabansa domin kada ya kuskure ya mutu ba tare da ya san haƙoƙin shugaban nasa ba wannan irin haƙoƙi ne na ainihin shugaban naka a kanka kamar yadda ya kamata yau wajaba ma mu san haƙoƙin annabin Allah a kawukanmu da kuma haƙoƙinmu a kawukan a wajensa haka ya kamata mu san haƙoƙin shugaba bayan annabin Allah a kawukanmu da kuma haƙoƙinmu mu a wajen shi wannan shugaba ɗin da annabin Allah ya nasabta mana wanda shi ne imam wanda annabin Allah ya bari akan cewa bayansa mu kasance mun jibinta mu ga wannan imami saboda haka kar mutum ya kuskura ya mutu ba tare da ya san wannan imami nasa ba matsalar fa kenan fa mutuwa ba tare da mutum ya san imamin lokacinsa ba na zamaninsa ba to wallahi wallahi wallahi ana cikin matsala domin ku za a yi mutuwar jahiliya wal iyazu billah to saboda lokaci yayi bari mu tsaya anan sai ashirin mu na gaba za mu dora wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin tunan ne ma kawo ƙarshen shirin namu baki da makafin mai karkare da ku sai mun sake taso su labaran da aka riga aka saurara A wani lokaci yau Lahadi ne ake sa ran mukaddashin sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin da suka shafi tawagogin wansar da zaman lafiya zai isa a ƙasar Mali a wani mataki na ɗinke barakar da ke tsakanin mahukuntar riƙon ƙudar soji na Bamako da Majalisar Ɗinkin Duniyar. Yayin ziyarar da zai kwashe kwanaki biyar a Mali, Jean-Pierre Lacroix zai tattaunawa da mahukuntan Malin kan batun tsawaita aikin tawagar ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali. dangantaka tsakanin majalisar ɗinkin duniya da kuma mahukuntan mali ta yi matukar sami a makonnin baya-bayan nan inda har ma bamako ta sanar da korar kakakin tawagar ta wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya cewa da minisma daga ƙasar mali. bisa zarginsa da yaɗa labaran da mahukuntan bamakon suka ce ba za su lamunta da su ba baya ga hakan kuma akwai takaddamar da ke faruwa game da batun sojojin nan 49 na ivory coast da kasar malin ta tabke tare da zargin su da cewa sojojin haya ne bayan da tun da farko aka bayyana cewa wani bangare ne na tawagar ta minisma sai dai daga bisani majalisar ɗinkin duniyar ta ce ba ta da wata alaka da su ana sa ran dai majalisar ɗinkin duniyar za ta yi karin haske game da habatun sojojin 49 na ivory coast da malin ke tsare da yau sama da mako biyu sannan da matakin da malin ta ɗauka na dakatar da kai kawo na tawagar minisma a cikin ƙasar iraki ta ce za ta karbi bakuncin wani taro na tsakanin iran da sautiya a matakin ministocin harkokin wajen kasashen a wani bangare na cigaban tattaunawar solon da bagadaza ke shiga tsakanin bangarorin biyu ministan harkokin wajen iraki fuad hussein ya sanar cewa yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ya buƙace su da su shirya taro na tsakanin iran da saudiya a matakin ministocin harkokin waje na kasashen a bagdaza. babban jami'in harkokin wajen iraƙin ya ce tuni ya tuntuɓi ministan harkokin wajen iran kan batun kuma yanzu haka suna shirya lokacin da ya dace na hada taron wanda zai kasance na farko a bainar jama'a tun bayan da kasashen ke tattaunawa a asirce a shiga tsakanin iraƙin tun daga watan afrilu iraki ta karbi bakuncin taron na tsakanin iran da saudiya sau biyar amma a matakin jami'an tattara bayanai da tsaro na kasashen kuma tun lokacin mahukuntan tehran da na da sun bayyana samun ci gaba a shirin tattaunawar da suka yi ko da yake suna da sabani kan batutuwa da suke takaddama a kai musamman batun yakin da saudiya ke jagoranta a kasar yemen saudiya ta yanke alakar diplomasiya da iran ne a watan janairun shekarar 2016 bayan da wasu 'yan kasar iran cikin fushi suka farma wa ofishin jakadancin ta domin nuna bacin ransu game da hille kan wani shehun malamin 'yan shi'a sheikh nimir bakir al-nimir da saudiyar ta yi ma'aikatar leƙen asiri ta iran ta sanar da bankaɗo wani gungun 'yan leƙen asiri da ke da alaƙa da hukumar leƙen asirin mossad ta isra'ila a cikin ƙasar a sanarwar da ma'aikatar leƙen asirin ta iran ta fitar ta ci dakarunta sun cafke mambobin gungun 'yan ta'addan da ke leƙen asiri wa gwamnatin 'yan sahayoniya sanarwar ta ce mambobin da suka shigo ƙasar ta yankin kurdistan na iraki na shirin kaddamar da munanan har-haren da ba a taɓa ganin irinsu ba a cikin ƙasar saboda suna ɗauke da na'urori da ababen fashewa da kuma kayayyakin sadarwa na zamani kawo yanzu iran ta ce tana cigaba da gudanar da bincike domin samun karin haske kan gungun masu leƙen asirin da ke da alaƙa da hukumar ta mossad da kuma ɓangarorin cikin gida da na waje da suka taimaka masu to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran ƙasar rasha ta sanar da kai hari da makamai masu linzami a wasu sansanonin soji a tashar ruwan yankin odessa mai matukar mahimmanci wajen fitar da hatsin ukraine da take sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce makamai masu linzami samfuran kalibir sun wargaza wasu sansanonin soji a tashar ruwan odessa maria zakarova ta bayyana hakan ne a shafin na manhajar telegram bayan kalaman da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi na cewa harin da rasha ta kai ya keta duk wani tsammanin tattaunawa daga moscow to da ma kawo kashin shirin nan baki dai sai Allah kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu kwa da kowa ne ke muku fatan alheri a wai gari cikin kushin lafiya